An ɗaga wasannin Premier League na Najeriya da za a yi na wannan makon zuwa sati mai zuwa. An dai mai da wasan ranar Laraba 21 ga watan Oktoba dalilin wasan da za a yi tsakanin Super Eagles da na Faso. Shawarar yin hakan ta zo ne dalilin wasu ƙungiyoyi za su rasa wasu 'yan wasansu masu kyau domin wasan ƙasa. An dai sanar da ƙungiyoyin cewa wasanninsu na ƙarshen mako kamar yadda suka saba yi a matsar da shi zuwa ranar Laraba saboda wannan wasa mai muhimmanci da ke tafe. Najeriya ce dai za ta karɓi bakuncin wannan wasa karo na farko da za a yi a jihar Fatakot. Kafin komawa ga dugu domin fafatawa a karo na biyu mako mai zuwa. Duk wanda ya samu nasarar wannan wasa biyu da za su yi, to zai samu shiga wasan can da za a yi na shekara mai zuwa a Rwanda.